Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako zan ja mu ne mu fice waje tare da abokin aiki na Ibrahim Jarmai domin mu ga shin yaya rayuwar nakasassu take nema a Amurka musamman yadda suke zuwa wuri ko kuma su shiga waje ko kuma shiga gine-ginen da ya kamata su shiga wanda kowa yake iya shiga. Idan muka fita da Ibrahim za mu kwatanta muku yadda abin yake a baki sannan kuma a cikin faifan bidiyo za ku iya komawa shafinmu na Facebook domin ku ɗan kalli yadda abin yake a takaice ta yadda suke iya shiga gine-gine a kan abin da ya shafa asibiti ne, banki ne, makaranta ce, ma'aikata ce, motocin haya ne, jiragen ƙasa ne da duk makamantansu wadda da sannu zan dinga fita muna ɗan tsakuro muku kuna gani a shafukanmu na yanar gizo. Da yardar Allah. Yanzu kan sai a biyo mu tiriyan-tiriyan mu je waje mu nuna muku tun daga nan a ginin ma'aikatanmu na murya Amurka za ku ga yadda masu bukata ta mu musamman suke da damar ajiye motocinsu suke da damar wurin fakin ɗinsu ba wanda ya isa ya hau wurin suke da damar su hau kekensu na guragu ko kuma wanda suke ba za su iya tafiya ba su hau su gungura shi ta inda idan mai kafa ya bi ta matakala su kuma za su bi ta inda aka sillala da shi wato aka zame wurin yadda keken zai iya hawa su wuce lafiya lau idan kuma suka je kofa su iya dannawa ta buɗe su shiga ku biyo mu. A sauraro barkanmu da warhaka a cikin shirin da kasa ba kasawa ba a wannan mako makon ah, na fito da mu waje ne malam ibrahim mm. jarmai mm. saboda kasan a nan amurka mm. bambancin yadda ake nuna rayuwa da bambanci akan yadda ta nakasa su take a can wato mutane da suke da bukata ta musamman wanda tun daga wuraren ajiye motocin su zaka gane akwai bambanci kaga dai wayannan motoci da kake gani eh. ga wurin ajiye su kuma kaga dai ga wannan alama kujera ta zama eh. masu sauraro kuna iya ganin kujerar zama ko kuma ga yadda wanda yake saurari na a rediyo sai ya ci ina bayani wata alama ce aka sa ta alama keken guragu a jiki hmm. sannan kuma aka rubuta cewa wannan wurin an keɓe shi ne domin wanda yake da bukata ta musamman wanda ko yana da ciwon kafa ko wani abu makamancin haka hmm. ah, sannan kuma kaga kamar nan akwai wani a nan eh. ah, ga suna ai suna da hmm. gasa ga su jefi jefi eh, za ga su jefi jefi daga nan zuwa can kaga ga biyu can ma akwai wasu haka guda nawa ne a nan kaga daya eh. biyu eh. uku a can eh. a ina ga hansata tana iya biyo eh, masu kallon mu ku biyo mu domin ku ga yadda ainihin yanayin yadda ake shirya musu wurare na musamman daga wuraren ajin mota har ma yadda za su shiga ofis akwai yadda suke bi za ka shiga ofis ba lallai sai sun wahala kamar yadda ainihin mai kawo zai wahala ba ku biyo mu domin ganin yadda to kaga mun wuce guda biyu a can ga na uku ga na hudu ga kuma na biyar can ga na biyar can hmm. to kaga wannan motoci wuri biyar din nan hmm. alama ce ta cewa duk waɗanda suke da wannan da rura za su ajiye motarsa Wannan sannan kuma wurin da aka yi an zame shi hmm. ƙasa din nan yawa kallo yana iya gani an zama wurin ne in sun ajiye motar yana so sai su ɗauke kansu ya fito ne zur sanan eh, saboda wato malam usman in ka lura sun yi dabara sosai eh. yadda zan su mai da abin cikin sauki shi sa saka nan su kwantar da ya gangara ya hau yadda in ya zo da kike shi koda wanda zai ni na ai farko da ban sani na zo kasan na zaci hanyar ruwa a ba hanyar ruwa ba ce eh. musamman an shi ne kawai domin masu irin wannan larura an sun zo wasu na kan keke da za su tura da hannu ko kuma mai dan injin nan mm, eh, za su cikin sauki da haye to gashi kuma a can hanyar shiga bakin ofishin mu shi kanshi eh. akwai wurin da za su tafi da keken nasu su hawan da sannu za mu je ta wurin eh. sai a ga yanda yake game saurare na a cikin da kasa ba kasawa ba yana iya koma shafin mu na Facebook zai ga wannan dan bidiyo zai ga wa'annan abubuwa da muke bayani ne da malam Ibrahim haka ne malam <laughs> yawa mu matsa can yawa eh yanzu bari mu bi mu bi mu bi hamsatu mu ga yaya abin yake. Ni dai na san na kasa ba kasawa ce ba, Jikai ilimi dan ka zamo mun san na kasa ba ba, ji kai ilimi don ka zamo jigon al'umma. Allahu gwani mai iya taimakon makon hatsari ko ya ƙoshi ko cikin yunwa watan watara sai ka ji ya gino abin cewa wani mai na kasar sai ka ga ya tulo tulon baiwa ke kan ilimi dan ka zamo baragon al'umma shekara na ce a bar gudu game na kasa ina yin magana a wasu ma zuciyar suke tafasa sai su ji da ni ka gaba ta na gaba na kasa kuma na kasan suna ga kwakwalwar su tana tafasa in ko haka ne ku yi ilimi ku gyara al'umma wato yanzu gashi nan muna fuskantar ga inda matattakala da daga hagun ita ce wadda mai kafa zai taka cakaf ya haye yawwa sannan ta can in aka zagayo yawwa ta wannan wurin zagayen yawwa shi ne wanda za a so da keke tun da can ba za ka iya hawa ba sai ka taho Eh. yawa in hansata ta zo ta haska za a ga wuri ne da ya sulluba eh. ya sulala eh. sululu hakan nan da mutum ina hausa kamar za a yi zamiya kwarai wato wanda ke kan keke ba sai ya bi san da ainihin masu kawo ke yi ba saboda mai wahala sai ake da cikin sauki ne zai yi gaba ba gargada kuma ya shiga bakin ofis sannan in ya zo bakin ofis din eh. akwai wani abin dannawa da zai danna kofar ta buɗe ba sai ya wahala ba ya wahala ba mu je wurin zo shige ah, eh. malama Hansatu eh. wato nan shine yadda ainihin ka gani ai ainihin saboda irin danki ke gura ko zai a hankali zai zu bara a ga kafata tana wucewa zu a dauka kafar ta zu ga hawo to ba dan mutanen kafa aka yi wannan dan me keken yau sannan in aka so ga inda aka alamar dannawa ya eh, hansatu eh, gashi nan yawwa gashi nan an push mm, an nuna hoton gashi nan ai in ka lura zaune yake idan eh, ma kuma taya nan wato an nuna da sannan in muka danna za a ga kofa ta buɗe eh wato wuri shiga kenan idan danna haka haka kofa ta buɗe sai shiga yawa that's okay take your time yes to wannan yadda ainihin aka shirya wa masu bukata ta musamman kenan mm. domin su kaka musu rayuwa haka eh. to duk inda ake akwai zaka ga cewa akwai irin wannan ai musu wanda kuma mu a can sai ka ga mutanen da suke da bukata ta musamman zaka ga cewa sun je bankuna domin su cire kuɗin su da suka ajiye wani miliyoyi ma yake da shi amma a bankin nan ba za ka iya samun inda Malam Ibrahim za a ce zai bi da kekensa ya shiga cikin bankin ba fa zai kwashi kwabbansa kwarai da gaske ba a yi mai wannan ba idan ka je jami'o'in mu babu to wannan idan ka je asibiti idan ka je ma'aikatu kai da yawa hmm. za ka samu ba za ka samu irin wannan abu ba eh, duk inda ka je eh. a nan dai kasar duk inda ka je za ka tada masu bukata ta musamman an yi musu abin nasu na daban irin wannan wanda zai taimaka musu kuma sauka musu rayuwarsu ko jirgin kasa za su shiga suna da inda za su bi dinkin su kasan sanin za mu ci gaba da ɗaɗɗauko musu suna gani eh. in Allah ya so to Malam Ibrahim a madadin Ibrahim Jarmai sai kuma ni Usman Ahmad kabar muke cewa sai wani lokaci. To sai ce Ibrahim Jarmai da ka biyo ni tare da Hafsat Maina Muhammad wadda ta dauke mu a bidiyo wanda kuma har muryar nan da ake ji ita ta dauke mu a waje to ya kamata mu ce muku mun gode. Kar a manta za mu dinga kawo muku irin wa'annan abubuwa gutsul-gutsul domin me ku gane ma idanunku ko za a yi dace shugabanni a Afirka su fahimci yaya abin yake duk da yake cewa ko a nan Amurka sun sha wahala matuka kafin su samu irin wa'annan dama sai da suka yi ta mita suka yi ta tarurruka suka yi ta wayar da kan al'umma har aka gane shin menene za a yi mawai a sauƙaƙa ma rayuwar ta nakasassu ne daga ƙarshe aka fidda Disability Act wato dokar da take ita ta zamo gata ga mutanen da suke da bukata ta musamman a Amurka. Wanda muke sa ran wata rana mu ganta a Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi da duk sauran kasashenmu na Afirka da ba su da irin wannan dama, wanda tuni an yi nisa a Turai. To duka duka madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala. Da Julie Lazarus Gresham wacce ta tsara sautin nan kamar yadda aka ji shi. Ibrahim Jarmai shi ne taya ni gabatar da shirin a wannan mako. Sai kuma ni da na ja ragamar shirin Usman Ahmad Kabara Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Na kasa ba za ta zama kasawa.